Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yawa game da wannan update ɗin da to market suka sa na dubu goma da suke bayarwa, so bari mu shiga ciki ku ga yadda yake. So idan ka shigo cikin wato telegram ɗinka ka shigo wajen to market ɗinka kamar haka gashi nan mun taɓa play to market. So ko da yake ma nan yana nauyi. Yawa waɗanda ma nasu yake nauyi na manta ban gaya muku ba. So nan sama za ku ringa taɓawa inda aka rubuta to market app ɗin nan. so idan kuka taɓa shi insha Allah za ku ga ya nuna muku wajen open app sai ku shiga ta nan gurin za ku ga ya yi sauri ya buɗe saboda matsalar network da ake samu ta can so idan ka shigo ta wannan hanyar za ka ga ya buɗe ma da wurwuri kun ga gashi nan har ya buɗe min so da ya buɗe maka za ka gani ya sa maka wato daily reward dinka wanda idan kana shiga kullun kullun kamar yadda kuka sani suna ba da daily reward so gashi nan na yi claiming ɗin nawa So wannan update yana cikin tax wato inda aka rubuta tax inda muke shiga muke yin tax za ku ga gashi nan tax ne suka bayar so gashi nan na buɗe shi so wannan shine za ku gan a farko an rubuta add emoji to your TG din nan TG name wato wajen username ɗinka na telegram ka shiga ka sa wato wajen name ɗinka kai ka shiga ka sa wannan emoji na tomato So akwai wani abu da mutane ba su kula da shi ba wanda shine ne ya ja hankalina na ce zan muku bidiyo. So bari mu shiga stat ɗin nan ku gani. So gashi nan na rubuta stat wato tax za ka ga inda za su rubuta maka alamar irin yadda za ka je ka yi za ku ga an rubuta tumatir da tumatir a gaba so haka suke so ka je kai yi a sunanka. So abin da nake so na ja hankalinku a kai shine akwai wani ɗan rubutu da za ku gani a ƙasa gashi nan za ku ga an rubuta if you don't if you don't you want to qualify for the snapshot so idan baka yi wannan ba so baka bukatar ka shiga cikin snapshot shi isa na ce bari na yi bidiyo saboda tax ɗin nan yana da muhimmanci so yadda zaka yi shi kawai zaka zo ka taba gurin da aka rubuta kwafi emoji din nan so kawai sai ka taɓa shi so da ka taɓa shi shikenan za ga ka kwafe shi sai kai back in kai back gaba daya sai ka dawo sai ka shiga wato wajen da ake shiga profile na wato telegram ɗinka a can wato layi layin nan guda uku shine ake shiga wajen wato cikin profile so sai ka yi ƙasa in ka shigo nan sai ka tafi wajen settings za ka gan shi shi ma a can ƙasa sai ka taɓa nan wajen settings so in ka dan taɓa wajen settings again sai ka ƙara shiga hannun damanka daga can sama ga guri nan da za ku gan shi da ɗige-ɗige so nan gurin shi ma sai ka taɓa shi sai ka shiga edit info so za ku gan shi gashi nan na ƙarshe ɗin nan sai ka shige shi so da ka shiga wajen edit info din nan zaka ga sunanka da kasa kawai sai ka yi pasting din wannan tomato din a nan gurin kawai sai ka danne zaka ga alamar pasting ya fito so sai ka pasting din wannan tomato din da ka kwafo so za ku ga gashi nan na sa tomato a gaban sunana kawai sai na taba wajen alamar good din nan kawai sai ka taba wajen good din nan kun gani tomato ya hau gaban sunana so haka ake yi shikenan kawai sai ka yo back in ka yo back sai ka ƙara komawa cikin mini app na tomato gashi nan na shigo sai ka taɓa play ok sai ka taɓa saman nan tunda wajen play ɗin nan baya yi yanzu sai ka shiga open app insha Allah zai buɗe maka da wuri gashi nan za ku ga ya buɗe so da ya buɗe maka za ku ga ya buɗe kamar haka kawai sai ka koma wajen tax ɗin in ka koma wajen tax ɗin again kawai sai ka ƙara taɓa wajen da aka rubuta start ɗin nan kamar yadda ka shiga su to tun da ka riga ka yi tax ɗin kawai sai ka taɓa claim 10,000 ɗin nan gashi nan na taɓa shi so kun gani na taɓa shi yanzu ya nuna min claiming kawai zan taba na yi claiming ɗin wannan 10,000 ɗin so ba wa iya 10,000 ɗin bace kuna ji dai sun ce duk wanda bai yi ba so ba zai samu damar shiga snapshot ba shi isa na ce bari na yi video na ja hankalin mutane duk wanda ya san yayi wannan mining din na tomato to ya je ya yi wannan tax ɗin sabida lokaci ya kusa kurewa saura 'yan awanni a gama. sai kuma wani abu na gaba shi ma da na ji wasu suna magana wajen connecting wallet inda suka ce a sa wato bitget wallet so ku kula sosai ba exchanger ake nufi ba wasu suna ta kokarin sa exchanger so wallet ake nufi in baka da ita ka je cikin play store kai connect ka dauko ta za ku ganta an rubuta wato wato bitget wallet sannan kuma sun ce suna buƙatar a sa dala ɗaya a ciki to ban san a me suke buƙata a sa dala ba kawai dai ya zama kana da one dollar at least a cikin wato bitget wallet ɗinka so haka dai na ji wasu suna faɗa so amma ina ga ba dole bane so wannan dai shine abin da na ce bari na sanar da mutane Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu ci moriyar waɗannan mining ɗin da muke yi duka so idan wannan bidiyo ya burge ka ka dore kai mana subscribing sannan ka taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu sannan kai mana liking mun gode mun gode